Assalamu alaikum muna farin cikin sake kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25,31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio sannan za a iya jin ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Zara Aminu Fage tare da ni Amina Buhari Auna. A duk ranar Laraba shirin yau da gobe na magana ne akan harkokin siyasa da shugabanci na gari. A yau sha biyu ga watan Oktoba na shekarar 2022. za mu kammala maudu'in makon da ya gabata inda muka fara magana akan rawar da kafofin sada zumunta za su taka a babban zaben shekarar 2023 da ke tafi. Haka yake zara'u muna tafa da ƙarin bayani. A cikin shirin namu na yau za mu koma zauren tattaunawar mu inda wakilin sashen Hausa ya gayyato mana matasa masu ruwa da tsaki domin tattaunawa akan wannan batu. Sai ku kasa kunne ku saurari shirin yau da gobe. da jama'a masu sauraro bari mu tsinduma cikin shirin da koma jihar Kano wajen wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari. Mahmud gare ka. ma kamar ku da ake ce ku uh, influencers um, wacce rawa ku za ku taka tun uh, ku mutane ne masu faɗa a ji a wannan da'irar ta masu amfani da social media kazalika waɗanda suke bibiya watakila ko da ba sa lafazi ba sa martani sukan gane cewa wane in yi magana kaza tana tasiri kaza kowace ra kuke taka to rawar ita ce a duk sanda kaga irin wannan abu na batanci ka kan yi magana a kansa a matsayin abin da bai dace ba wanda ya idan ka san shi ka kan je ka yi masa magana cewa bai dace ba amma kamar da na gaya maka su social media influencers kalabi ne akwai waɗanda muke kira da negative influencers ma'ana waɗanda suke ta'angiza mutane kuma suna da masoya akwai kuma waɗanda suke suna ƙoƙari suka cewa an yi abin da ba daidai ba to duka kuma ana yin su a abin da ya dace ai abin da ya dace su kuma dukkanin su ana amfani da wannan gari da na ce guda din nan kamar ai ta kamar faɗa kullun social media ko daga falla da labarai ta wannan ai al'umma ce shi ya saka matsala kuma da ake samu shine za ga cewa waɗanda suke batancin a ciki ba su kai na kirkin da suke ciki yawa ba to amma saboda su waɗannan da suke da batancin idan suka fitar da abu an fi yaɗa shi da wanda ma baya da wanda in yi kamar da kace wani fa yana ganin labari bai fa karanta labarin ba kawai saman zai gani bayanin sama bai ma kalli kasa ya gani ba kila karshe ma an ce wanda ya yada wannan abin Allah ya tsine mishi na taɓa gwada irin wannan abin hmm. na dogon rubutu akan wani abu kamar bata Najeriya amma sai na ce duk wanda ya yada abin nan mahaukaci ne ana ga a ranar sama da mutum dubu sun yada abin kaga kenan ba a karantawa shi ne dama ogan abin da nake son fahimta a lokacin ina so in gano to anan na ƙara tabbatarwa cewa tabbas mutane wannan farkon bayanin na sama kawai shi suke kallo an bata najeriya a yi najeriya dama a yi gwamnati shugabanni kaza ko aka yi ta hada abin nan yan kaɗan ne za su gani su ce an ki a'a me yake nufi da kaza wani ma ya kalla ya ce ai wannan kamar baka san ka rubuta wannan abin ba mistake ne da kai faɗi wannan maganar na cewa mutum ba shi da hankali to abin yana buƙatar malaman addini da ake sauraro su masu fito wanda su ma daga cikin su wasu akwai kalaman da suke yi shi ma yana zama irin na batanci irin na yan jagaliya wurin raba kan mutane wurin cin zarafin juna ka ji malami ya yana kiran wani dan uwansa malami mara hankali ko da wasu kalamai na wannan kaga wannan abin da ke nuna maka shine idan mutum yana wannan batanci na bangaren siyasa na ganin daidai yana yin abu ne daidai haka to idan ya ji malamin addini kuma ya zo yana irin wannan kaga ya kara ma mabuta kenan ma'ana cewa abin da yake yi daidai ne cin mutunci cin zarafi daidai ne to dole dai gaskiyar magana mataki babba da zai janyo kuma abin ya gyaru cikin gaggawa bayan ilmantarwa da mutane sun san doka shine hukunci a kan lokaci Gani wacce gudunmawa social media za ta bayar misali idan aka yi amfani da ta da ta dace wajen ganin cewa an yi zaɓe a najeriya ɗin nan 2023 sahihi karɓaɓɓe kuma ingantacce kuma an yi cikin limana. to dama kamar yadda muka yi shimfiɗa ita kafar yada labarai hanya ce wacce za ka isar da saƙo ga mutane miliyoyi ba dubbai ba to kaga kenan idan aka yi amfani da ita ta hanya mai kyau hususan ta bangaren nusar da al'umma akan illar rashin zaman lafiya da fitintunu da yada kalaman batanci hakan zai isa ruwa mutane da yawa wanda kuma ana sa ran sai tasiri wurin tabbatar da cewar da su masu 'yan siyasa da sauran al'umma sun yi harkar zaɓe lafiya an gama lafiya sannan kuma kafaci wacce za a yi amfani da ita wurin neman bayanai na wato cancanta ko akasin haka ga dukkanin masu neman zawarcin kujeru a matakai daban-daban ya allah mutane sukan iya yin magana ta kai tsaye tsakaninsu da duk wanda yake neman wata kujera ko kuma wani zarafin abin da shafi shugabancin al'ummar ya maimakon yawa wakilci to kaga kenan in a da mutane na ƙasa-ƙasa ma ba za su iya samun kan damar kaiwa ga wasu waɗanda suke nema ba amma a yanzu saboda wannan kafa eh, ta ba da dama da zama ka iya ma'amala da shi wannan mutumin da yake nema yake zawarcin shugabanci kujerar shugabancin ku za ka iya magana da shi kai tsaye kamar to in ka lura za su fito su ce ga abin da za su yi to kuma mutane ba su da damar mai da martani ko kuma wurin tambaya su fiyar yadda za su tafi da abin da suka ce za su yi to kafa yada labarai ta ba da wannan dama kuma ta ba da damar da za a iya wannan kuma zai ba da dama mutane su duba abin da ya shafi cancanta wurin zaɓin da za su Ma Musa kamar tun da kuna cikin tsakiya tsindim na harkar social media ɗin nan. ga abin da gani ke faɗa kun fara tunani irin wannan na cewa a ja hankalin matasa watakila wannan wani wata kafa ce ma wanda za ku saka ko wata rariya ce ta tace waɗanda za su wakilce ku a majalisa ko su shugabance ku a gidajen gwamnati to ai tana ma wato ita kafar yada labaran nan ta zamani da kuma ta suke amfani da ita da a ce an yi gam da katarma tun baya an fara na tabbatar maka da matasa da yawa a yanzu su ne za su jagoranci kasar a shekarar ta 2023 dalilin kwa ne da a ce ana mai da hankali wurin fahimtar saƙonni na fahimtar cewa ga ma yadda gwamnati take ga tsarin gwamnati ga yadda za mu haɗa kanmu mu kawo gwamnati mai inganci a tsakaninmu yadda za mu tallafa wasu wanda muka cewa ƙurai ne ya kamata zama irin wannan a iya ta nan kawai za a wayo da matasan kai tun ma kafin a zo magana primary election da waye an gama tunanin cewa ga 'yar mutanen da za a ba goyon ba to amma duk da hakan a yanzu din akwai dan gaban da aka samu domin a yanzu haka za ga akwai matasan da suke zakakurai ne wurin cin zarafin mutane a ita wannan yana ta gizo amma yanzu haka cewa abubuwan nasu sun yi ƙasa sun canza yanayi na rubutunsu wanda kuma yana da tasiri da irin Yanda ake jan hankalin nasu wasu kuma saboda dokar da gani a fara ɗauka kan wasu domin wasu sun fara kai ƙara idan an taɓa mutuncinsu so wayar da kan ita ce ita wannan kafar a yi amfani da ita din a dagi kamar da dr abdulgani ke magana cewa ya yi magana akan su kansu waɗannan kafafen da ake amfani da su irin su facebook twitter din da sauransu suna da dokokinsu yanzu a facebook in ka saka hoton da yake da tsaraici a ciki in baka wasa ba za a rufe maka abin nan din da ka take amfani da shi a twitter idan ka saka haka ko a twitter za ka cewa irin batanci da ake yi da kafin najeriya ta rufe su kusa ga irin asarar da suka yi daga baya aka zo da aka tattauna aka dawo shi ma ya rage irin waɗannan kalamai da ake yi na cin zarafi na cin mutunci da sauran wannan to haka za a zage dantse a ci gaba da yi wurin tabbatar amma lokacin da ake da shi yanzu kamata a ce an yi abin an ninka sau goma saboda a zafa abin a kasance kusan koyaushe inec tana yi gwamnatocin jihohi suna yi gwamnatin jiha tana yi ministry ta tattara bayanai ko ta bada bayanai ko ina a ji ana amfani da wannan an malamai a gaba salatan juma'a su kiraye kiraye sarakuna su zama suna gaba suna magana a jin zakuran mutane waɗanda suke a harkan wayar da kan al'umma na kowane fanni suna fito suna jan hankalin mutane waɗanda aka sani a ƙasashen waje da 'yan kwallo da 'yan fina-finai da mawaka su ma aji sun fito karara suna ba kuma sai an bawa mutum kuɗi ba a'a kai kanka kan kanka ka duba ga cewa wani gudunmawa zan bawa al'umma domin ita kafan nan ta zumunta ana iya amfani da ita wurin kisa wa 'yan ƙasa kishin kasarsu da kuma ya za su taimaka duniya kuma kaga yawanci kamar da aka ce wasu kasashen ba sun yi nisa yanzu gani yadda ake amfani da china a china da suke amfani da kasashen nan kamar irin su wannan tiktok da su waye ai akwai sa ido ba za ka aka bar abin zubar saboda waɗanda suka kafa wayannan kafafe na sada zumunta sun yi su ne lokacin suna yaren tasu sannan ba su da yaya amma lokacin da suka fara samun 'ya'yansu su suka fara tunani kai ya kamata mu fara kawo wasu abubuwa da za a fara kula da kaza a fara kawo dokoki har europe din ma kansu european union da waye duk akwai irin wannan tsare-tsare da ake kawo na ganin cewa yadda za a magance irin waɗannan matsaloli maganar saka kuɗi yaya za a yi a rage wa matasa tunanin kuɗi ɗin nan a kan kowace harka musamman abin da ya shafi gina ƙasa da shugabanci a najeriya To hanyoyi ne kamar guda uku na farko idan aka kalli maganar samar da sana'a duk inda aka samar da alternative ma'ana ah, wata hanya wacce take sabanin wacce irin wannan din wacce mutum zai iya samu ya samu abin da zai kai bakin salati da sauran abubuwa na tafi da rayuwa da hanyoyin ah, ah, kudin ah, shigar samarwa da kansa dai wato sana'a samun shiga waɗannan shiga wato idan akwai su wanda suke saɓanin wancan hanyoyi idan aka ƙara ɗabbaka wannan ɓangarorin zai taimaka fama ai kuma kuke cewa misali ita um, social media din nan ko ita kanta ict din ma ai ana iya amfani da ita a haɓaka tattalin arziki ko na aljihu ne misali um, baka ganin watakila an sami gap <clears throat> ko kuma wani wata tazara na fahimtar da matasa cewa zan iya amfani da wannan tiktok nan misali ko whatsapp ko twitter in samu kuɗin shiga misali to duka dai maganar da nake a hakan take ma'ana shine in akwai alternative hanya ba sai ka ɓata wani ba za ka samu ah, ya Allah hanyar nan ta kan ah, kafafen sadarwar ne ko ku ta saɓanin hakan ne duka dai zai taimaka na biyu ah, samar da hukunci hukuncin nan kar ya tsaya a kan shi wanda aka biya ya yi har wanda ya biya aka yi din shi ma zai taimaka na uku wayar da kai a kan illar yin hakan da yawa ba su gane irin matsalar da hakan take haifarwa ba ya allah mafi yawanci idan suka gane ko da an biya su za su fasa yin wannan to da haka in aka bi hanyoyi cikin yardar Allah za a samu waraka akan wannan abubuwa da yake ciki sai kuma ba ake kira civic responsibility mutum ya san cewar kasar nan ba ta wani bacci ta sace kuma baka da inda ya fi kasar ka don haka dukkanin wani mataki da za ka ɗauka ko an biya ka ko ba a biya ka ba ya zamto cewar ba zai janyo na ƙasa ga ƙasar ka ba to shi ma wannan duka yana da amfani kuma wannan ta wannan bangaren iyaye suna da rawar da za su taka malamai suna da rawar da za su taka ƙungiyoyin gama kai suna da rawar da za su taka gwamnati na da rawar da za ta taka sai kowa ya ɗauko hannunsa ya saka an haɗa hannu da hannaye wurin kula da wannan mas'ala wacce take da ɗimbin alkhairi kuma take da ɗimbin sharri idan aka amfani da ta wata hanya. Gidana da za ka Madalla ga ci gaban tattaunawar. Musa ya kace ganin uh, lafazin da wata Abdulganiyu ya amfani da shi cewa civic responsibility hmm. na ji cewa ƙasata tana da wani haƙƙi a kai na barin sauke shi hmm. uh, musamman akan zaɓe ɗin nan misali la'akari da na farko zaben ya taho magana ake ta watanni hudu zuwa biyar masu zuwa sannan kuma Eh, 'yan siyasar matasa suna ta koka cewa suna ta tura mota tana ta tana gaurin su so suna ganin kamar kaka zaben wata kafa ce da za su tsira da na bakin su ya kake ganin yiwuwar misali a cikin wannan gaba za a iya cimma waɗannan abubuwan da ko a cimma wani mizani na abin da abulgani ke fara. to abin da ke faɗa gaskiyar magana ita ce na farko mutane su daina eh, jin cewa za su zaɓi mutum ne domin suna son sa ban gane ba eh babban matsalar kenan ai kana son mutum ma'ana kenan idan akwai wanda baka so ko da shi ne daidai da zai yi aikin ba za ka zaɓe shi ba ko da ya cancanta so dole mutane su kokari su fi karfin zuciyarsu a wannan ya kasance wanda za a zaɓa da matasan za su ganin cewa shi za su zaɓa ya kasance mutum ne da zai kawo canji na abin da ake bukata na cikin al'umma ba wai wanda kake so kawai ba dan kana san shi ko ka ji cewa wannan shi daidai to ya kamata a rika tantance wannan na farko kenan na biyu kamar da ya ce ita kafan social media nan wasu fa da ake ganin suna amfani da kalmomin batanci suna yi amfani da shi ne domin jan waɗanda za su rika shiga suna kallon abin su suna yada shi su kuma suna samun kuɗi duk ƙarshen wata domin waɗannan kafafan akwai yanayin da idan ka kai na wasu ka'idoji ana iya biyan ka kuɗin waɗanda suka kalla abubuwan da kai suka gani suka yi rubutu a da sauransu. Kamar ko influencers kenan. Eh to ka san da kin ba mun kuɗin ne da mun ba shi sa mun ma da ma mun ma rubuta muna son fara cin kuɗin ba dan kan ma mun ma mu zama mun biyo irin wannan layin na kokarin jan hankalin mutane irin dan su so mu din. To amma wasu suna fito da wani abu domin in ka fitar da magana da take mai rikitarwa taɓatanci ko ta wani abu za ga mutane an yi rubdugu a kanta an yi ta yada ta su kuma biyan bukatar su kenan to su ma kamar da ake magana hukunci dole fa hukunci ya dawo kan irin wannan an waiwatar da shi da haka ya kamata mutane yan najeriya arewacin najeriya mu waye mu gane cewa ita fa wannan siyasar da muke gani mutanen nan fa da muke ta ake turawa ba fa damuwa suke da kai na kasa ba duk ƙarya ce duk wannan kalaman da suke karya ne neman kuɗi suke magana ta gaskiya a 'yan siyasar wani yanzu kashi casa'in na maka jam'u suna shiga siyasa ne domin su samu arziki so don haka yanzu kama ta yi mai tunani muga cewa a cikin su ɗin wanne ne masu dama dama da watakila mun ga sun yi wani abin alheri na samar matasa aikin yi samar da rijiyoyin burtsatsayin da ya kamata samar da makarantu ilimi da alamomi da hujjojin da za su nace wannan su ne irin shugabannin da muke bukata sannan mu gane shugabannin da suke raba kan matasa wannan ya ja wannan waɗannan aitacin mutuncin juna a ita wannan ba za ka taɓa jin sun ce komai akai ba su ba za ka taɓa jin 'ya'yan sun ce komai a kansa ba sannan su tsakanin su da kuke zagi saboda su ba za ka ji suna ciwo kansa mutunci da irin wannan ba shi ma wannan abu ne da ya kamata mata matasa su gane su fara rubutu akan cewa mun gano ku mun gane albarkar saboda haka yanzu Allah da za mu abin da ya tace mu yanzu mun waye su saboda haka mutane mu kaunaci juna mu daina bakin ciki da juna mu gaya za a yi mu tallafa wa kasan mu da jihohin mu mu yi abin da ya dace sannan kishin nan da ake kira patriotism ba ƙarya bane duk ƙasar da ba ta da masu kishin ƙasar ta babin da za ta je Ingila America Saudi Arabia india duka china kasashen nan saboda 'yan kasar suna da kishin kasar shi yasa har aka kai ga samun shugabanni masu kishin kasa har kasashen suka zuwa da su muke kallo muke kwaikwayo muke bada labarin su wai dakta wasu na ganin cewa karancin ilimin fasaha sadar wannan shine ma ya sababa ma wasu matasan nan ma har suke yadda ma ake amfani da su su yi amfani da wannan social media ta hanyar da bata dace ba abin da ake cewa karamin sani kukumi me zaka ce to ba za a yi saurin faɗar haka ba domin duk wanda kaga ya yi amfani da wannan kafa kuma ya amfani da ita sosai hatta je wani wuri a ya kenan maganar iyawa ba ita ba ce maganar amfani da ita ta wata hanya ce kowa da hanyar da ya zaɓi ya amfani da ita wani kuma bai san ɗaya hanyar da zai bi ba sai wata to duka ala'ayi hala abinda ake bukata shine mutane da matasa su san cewar wannan kafa ana iya amfani da ita ta hanyoyi mai wanda ke neman ladan ubangiji zai iya samu ta hanyar ta wanda yake neman ah, kudin shiga zai iya amfani da ita wanda yake neman faɗakarwa da waya da kayan al'umma zai iya amfani da ita wa mai neman ɗaukaka ma zai iya amfani da ita duk abin da kake nema kai amfani da ita za ka iya ko hanya mai kyau ko mara kyau. Ya kake ganin makomar zaben 2023 la'akari da kuma gudunmawar matasa ta hanyar social media misali. Zaben 2003 bambancin shi da sauran zaɓuɓɓuka zaɓe ne wanda a lokacin da aka samu yawan matasa a Najeriya ya rinjayi yawan dukkanin sauran ah, age group da ake magana. Za ka samu cewar bana yawan matasan najeriya ya ta tasamma kashi 60 da wani abu to ka sannan kuma yawan masu zaben shi ma waɗanda suka karɓi rijistar zaɓe yawan matasa ya rinja yawan kowa to kaga abinda wannan yake alamta shine zaben 2003 zaɓe ne na matasa da 23 to kaga tunda zaɓe ne na matasa sannan kuma lokaci ne da kafafen sada zumunta suke tasiri a fiye da shekarun baya don haka kafar sadarwa tana da rawa ta musamman da za ta taka a wannan zaɓe sannan hukumar zaɓe ta ƙasa ita ma ta fito da amfani da technology wurin tafi da wannan zaɓe to dukkanin wata alama tana nuna cewa rawar da matasa za su taka a zaben bana ya fi irin wacce aka taka a baya kamar yadda na bayani a baya kuma zaben bana bambancin shi da sauran zaɓuɓɓuka yana da kamanceceniya da zaben ah, alif dubu ɗaya da 1962 ne ko? Ah, al dubu ɗaya da ɗari tara da sittin da biyu ne na jin ko? da uku ne ko wanda aka zaɓe wanda kowane yanki ya fito da ɗan takararsa aka gwabza wanda bayan zaben aka samu abin ake rafa election violence wanda daga nan ne ya rinka hayayyafa ya rinka bayuwa har ya bayar da yakin basasa a ƙasar nan wanda miliyoyin mutane suka rasa rayukansu a sanadiyarsa to wannan tarihi ya kamata al'umma ta rika duba shi kuma a ɗau darasu daga abin da ya faru a wancan zaɓe a kiyaye faruwar fituna ta hanyar wannan zaben domin shi wannan zaben yana da kamantacce ne da wancan. Mahusa a ƙarshe dakta ya ce adadin matasa da za su shiga wannan zaben ya fi na kowane lokaci na biyu kuma ita kanta hukumar zaɓe ma ta fitar da wata sidira da take cewa za a yi amfani da wannan kafa ta ICT wato fasaha sadarwa wajen yada ko bayyana sakamako daga akwatu. To, uh, alhamdulillah wato an kalle ita wannan uh, shekara ta 2023 uh, kamar yadda ake magana ta zo da abubuwa daban. Kaga zaɓuɓɓukan baya da aka yi tun daga can baya 2003 har zuwa 2015 akwai wani 2015 akwai mutum ɗaya misali janar muhammadu buhari wanda yawanci yana daga cikin mutumin da mutane suke kallo da matasan da kowa da kowa wanda shine ake ganin idan an samu irin soyayya ta kai soyayya to yanzu babu irin wannan mutumin da yake da irin waɗannan siffa a wannan lokacin da muke ciki so don haka shi sa yawanci ma akwai yiwuwar wasu ma zaɓen ma ba za ma su je ba na farko kenan domin suna ganin cewa ai wanda ake nuna soyayyar nan yanzu lokacin su ya ƙure so babu wani damaki akai so wasu ana tunanin zai iya zuwa da wata siffa ta daban wasu na hasashen cewa za a yi abin irin mutane ba za su abin nan din cancan yadda ake zato ba su zaɓe yadda saboda dama shi wannan so yadda ake masu ita take jan hankalin mutane ake tohowa ake irin wannan wanda kamar yadda na ce yanzu gaskiya babu wanda ke da irin wannan abin nan na farko kenan na biyu matasan duk da an samu canjin matasa domin matasan da suke sanda aka fara demokuraɗiyya aka haife su yanzu a shekarar 1999 kaga yanzu ma sun kai su zaɓe ina ganin ko sun kaura to kaga ah, shi ma akwai karuwar kenan waɗanda za su yi wannan zaɓen to abin da ta canza wannan abin shine yawan jan hankalin mutane da za a yi kamar da muka ce wurin gudanar da zaɓe su fito su kada ƙuri'ar su haƙƙinsu ne tare da kuma kawo hanyar da za a cigaba da wayewa da mutane kai su gane mahimmancin zaɓe domin shi zaɓen nan idan kai fa shine kake da. Eh, to amma magana da ake shine wancan eh, eh, electronic transmission mm-hmm. wato bayyana sakamakon zaɓe na akwatu mm-hmm. a ce an aika shi abuja daga ƙauyen kayo misali eh, da hukumar zaɓe da dokar zaɓe kuma ta ce za a yi da amfani da shi ba ka ganin cewa watakila social media ko ma'abuta social media za su yi amfani da wannan kuma su watakila eh, iya yunkurin watakila eh, kawo abin saka sarari a ciki ito ai da yake duk kowane akwati dama ai akwai wakilan yan jam'iyyu da kuma watakila yan jaridu da sauran yan kungiyoyi da suke bakin wurin to daga nan ai ake fara faɗan sakamakon ana faɗan sakamakon kowa yana da shi daga nan ake haɗa na karamar hukuma har a zo a haɗa na jiha gaba ɗaya to kusan a kowane yanayi idan akwai wani bukata akwai wani matsala na inan akwai hanyar da za a iya bi wurin bi a tantance shi so ina ganin abin da zai ma iya faruwa shine idan wani ya fito da wani labari na karya a yanzu tunanin da muke cin da akwai mutane da yawa da suke amfani da kafin yada labaran in wani ya faɗi abin da ba haka ba wani na iya ɗauko hujja ta gaske ya kawo ya ce a ba haka ba wannan shi nake tsammani daga su ƙwararru misali da ƙungiyoyi da su a ɓangaren inec da sauran watakila 'yan jam'iyyun duka idan an zo in ana irin wannan tabar ba so ina ganin hukuncin ya bai kamata a ci ya ɗauki wani lokaci ba idan akwai wani da akan cewa wane ne ya ci ko waye bai ci ba kawai gudun dai shine yadda watakila ana maganar wannan wabce akwatu wabce kaya kayan zaɓe da sauran abubuwa wanda shi kuma yana buƙatar kenan duk wuraren da aka ga ana da tunanin samun irin wannan matsala za a inganta tsaro kwarai da gaske musamman shigo da al'ummar wuri su gane cewa mutuncinsu ne ah, a wannan abin an yi shi su zai shafa in za a zo a sake wasu kuma na ganin cewa kamar eh, eh, zai wannan electronic transmission na results zai eh, tauye ko kuma ya hana watakila magudin zaɓe ko kuma bayyana sakamakon da ba shi ne ba misali gaskiya ni ina ganin kamar zai ɗanyi wahala a tunanina kamar yadda na ce saboda kowane wuri da za a tattara bayanai akwai waɗanda suke da irin waɗannan bayanan tare da su a matsayin wakilai na kowane bangare tun daga kan akwatu har zuwa matattarar zai daƙile rikita zai daƙile kwarai da gaske in har an yi shi din yadda ya kamata kuma cin da dama ce a yi cin da kana da hujja idan an ga an fitar da abu wanda ba haka ne ba ne ai sai a daga murya a ce a a kaza da kaza ba kaga cikin sauki za a zo a yi bincike a kira waɗanda suke so ne waɗannan shirinori abin gashi na a bayyane komai ana cin da haka dai za a iya cewa matasa kalubalen su ne musamman ma buta social media misali a wannan zabe yawa babban matakin za su ɗauka shine matasan su kasance su ne waɗanda za su suke da wannan karfin na magana duk wanda suka ga ya faɗi ba daidai ba ko yake neman na to su tsaya su amfani da wannan kafa ta labarai wurin bayyana abin da ya faru kamar yadda ka sani za ka sha mamaki 2023 za ka cewa mutane a bidiyo za su rika ɗauka live ana wannan abin da ake za a saka za ka gansu irin waɗannan so shi ma wata dama ce za a samu cewa sanda ake karanta sakamakon gashi nan duniya tana gani tun daga kan akwatina har zuwa jihata to kaga duka waɗannan hanyoyi ne tun da an ga wani bambanci da abin da aka ji a can a can tun da kowane bangare kamar yadda na ce ana tattara shi na kowane banni to wannan abu ma da zai ƙara rage mana shine ita wannan kafa ta sadarwa kowa za ka ga ya zo da wayarsa yana ɗagawa ana ɗauka masu wuja ana sa live ana gani a facebook ne a wata tsayaci to kaga wannan shi ma yana iya yiwa hanyar da zai hana a samu wannan magudin domin kowa yana kallon kowa idan ma watakila 'yan daba ne za su zo za a turo su ko wani abu watakila wannan kyamara da wannan za ta iya ɗauka ta gane kuma haka zai taimaka a wannan shi sa muke cewa inda dama ma ai amfani da cctv kyamara da za ta tsaya a wani wuri wanda ba sai an san da ita ba wanda za ta taimaka ko da ba ko ina ba akwai wuraren da dama ana tunani ana iya samun irin wannan matsalar sai ai amfani da irin waɗannan cctv kyamara ɗin domin me a ƙarshe su iya irin waɗanda suke wannan irin wannan abin a ga an kamo su an fito da su an hukunta su to hakan zai iya razanar da wasu musamman yi zaɓe na farko na aka samu irin waɗannan hukunce hukunce sun faru to ina tabbatar maka zaɓe na gaba za a ji musamman wanda ya ɗauki nayin su shi ma idan ma akwai hanyar da za a yi masa a wasa wani hukuncin da zai razanar da gaba dan dai a samu gyaran to ina ga wannan lokaci ne da muke tunani in Allah ya da 2023 mu a tunanin mu zai zo da izinin Allah ya saita mana abin ya rage wannan eh, rashin rashin yadda da juna rashin a duk wani hanyar da ya kamata mu dan fara hawa turbar inda za a tafi har Allah ya kai mu zaɓen da za a je can gaba ga cewa yawanci waɗanda suka cancanta din su da za su kai irin wannan gacin insha Allah. To Allah sa masu rare um, yadda ta kasance kenan da malaman namu musamman shi dr abdulgani fa'i da kuma dr musa abdullahi sufi muna godiya kwarai da gaske kuma da fatan waɗanda aka yi domin su sun ji duk wanda ya kamata ya ɗau matakin da ya dace daga iyaye malamai hukumomi jami'an tsaro da 'yan social media influencers duka dai kowa ya ɗauki watakila ta sarauya taka don a gudu tare a tsira tare yanzu a madadin dukkanin abokan aiki sunana mahmud kwari nake cewa wasalamu alaikum wa rahmatullah Gida dubu na gina tanadin wajen ciki da falo dubbai daban-daban dana dan tanadi na talauce da ke tsumun rana sannan in kaucewa idan duna da ke bina Masu saurare a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da ta taya ni gabatarwa Zahar Aminu Fage sai kuma Julie Lathis Gresham da ta daidaita mana sauti kuma ta ɗa mana shirin baki ɗayansa. Ni ce Amina Buhari Auna daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku. A kasance lafiya. Ubangiji na rahamar kamu muke nema. ubangiji na gafarar kamu muke nema ubangiji na ceton kamu muke nema ubangiji